za su yi kira idan ba ku manta ba 'yan uwa shekaran jiya kenan na yi wa'insu karatuttuka guda biyu karatu na farko karatu ne na yi akan wani jahili daga cikin yaran prof na kano abbas saloki na bayyana jahilcinsa kuma ya fito fili na haska shi dangane da atakin ɗin da yake kawai 'yan hisba saboda malam aminu daurawa ya fito ya yi bayani ya ce waɗanda suke ganin sun fi ƙarfin 'yan hizba ba su fi ƙarfin allah ba ya ce ku kuma da za mu iya kamawa ya ce taimaka muku miki don alal aƙal za mu rage muku laifi a gobe alkiyama su kuma in suka je ranar alkiyama za su haɗu da Allah ba su ƙarfin Allah ba ya ce kuma ɗin don za mu iya kama ku ne in ma kuma kuka yi ƙarfin da ba za mu iya ba ce za mu rabu da ku wala wannan magana magana ce ga dukkanin mai hankali mai ilimi mai tunani ba zai zargi malin aminu ibrahim daurawa a cikin cikinta ba bisa adalci fa amma kash sai aka samu wani jahili daga cikin jahilin furob bassa sadauki ya sa jahilai suka sa masa kyamara ya ce ai wannan abin da mala aminu dorawa yake faɗi musiba zai janyo wa jihar kano wai doka tana aiki ne akan talakawa ba ta aiki a kan manya da 'ya'yan manya to wannan musiba zai janyo wa mutanen kano ya janyo hadisi wanda ya inganta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wata daga cikin manyan family da ta yi laifi za a tsayin mata da haddi aka turo usama dan zaid wanda zaid bin haritha kafin allah ya haramta attabanni zaid bin muhammad ake ce masa manzan allah yana sansa kuma ga ɗansa shi ma usama manzan allah yana sansa aka tura shi dangane da abu ta ƙasa a rurrufa ka da a tsayin mata da haddin har manzo Allah ke gaya masa a turaya aka ce da ya tawo kafin yawa manzon Allah magana har manzo Allah ya canja fuska ya ce a tashfa fi haddin min hududillah haddai zuwa ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi ya kawo wannan hadisin dan haka yanzu abin da mala aminu daurawa yake faɗi musiba zai haifar da kamata ya a cire hizba daga tsarin musulunci amma in dai musulunci za a yi sai an yi shi kamar yadda Allah ya ce kaga ka ce kalmaye mai kyau amma tsantsatsagwaren jahilci ya yi in dai musulunci za a yi to ta. tabbas sai dai a yi shi ɗari cikin ɗari kawai a ce wani tsari ake yi na 'yan hizba suna taimakawa waɗanda ba su da ƙarfi kasu saba Allah amma kada a raba shi da musulunci saboda shi musulunci ba zai karɓi wannan ƙasƙancin ba kai in kana jin wayannan magana ka shi cewa ba jahilci ba ne amma tsagwaron jahilci yake yi in ka waiga kaga a wane yanayi ke faɗin wannan maganar a wane lokaci ne a wane zamani ne in ka duba situation ɗin da ake ciki za ka ga tantirin jahili ne kuma jahilci yake yi musamman in ka koma tarihi kaga lokacin da manzala salama kafin ya yi ƙarfi ya kafa daula ta musulunci in ka dubi cikin yanayin da ake ka duba gumakan da ke cikin ɗakin ka Aba. ka duba mu'amalar da manzan Allah ya da wannan yanayi kafin daula ta musulunci ta kafi kenan to shi zai nuna ma ko da ka samu kanka cikin wani yanayi za ka fahimci yadda za ka ma'amalanci yanayin shi yasa ake cewa al-islamu salihun li kulli zamani shi musulunci ya dace da kowane lokaci ne in ka tsinci kanka cikin wani yanayi Allah ya ce ka yi abu ɗari cikin ɗari sai ka kasa yin ɗari cikin ɗari nan kuma ba wai sakaci ba ne yanayin ne ya ba da haka ba daga kai ba ne ba haka ka so ba yanayin ne ya bada haka to ko a ce ɗaya kai cikin ɗari ka sauke abin da ke kanka na nauyi to wanda ya san musulunci kenan amma jahili sai ringa ganin a kawai in dai ba ɗarin za ka yi cikin ɗari ba to kenan kada ka yi kenan kenan ka yi lalata kenan to kaga sai ka ga mutum ya zauna shi yasa nake ce muku jahilai kuma wallahi adalci nake muku kuma wallahi adalci nake wa mabiya wallahi adalci nake wa musulunci ce muku jahilan nan wallahi ku yi tunani da kyau wallahi son ku nake in muka ba ku shawara ku karatu ku kaki in kai jahilci na san kuna bi na ai in na fito na ce kai jahili ne jahilci kai gobe in za ka faɗi sai ka duba sai ka auna sai ka waiga sai ka yi tunani saboda gudun kada alkanawi ya ce ma jahili ka yi jahilci kaga taimakon ka na yi taimakon al'umma na yi taimakon addini na yi amma kai jahilci ban ce ka yi jahilci ba kana jahili ban ce kai jahili ba ne kai sai ka ringa ganin kai kana da ilimi ilimi kake faɗi sai ka ringa ganin kai malami ne karatu kake bayarwa sai ka ɓata kaɓatar ka jahilta ka jahiltar amma alal akal in nace ma jahilin kuma kana bibiya a gobe in za ka faɗi ka duba ka yi tunani na taimake ka na taimaki musulunci na taimaki al'umma shi yasa kawai to da na fito ne wannan magana na kawo ƙa'idodi na shari'a wanda duk ɗalibi na shari'a ya san su idan Allah ya ce ka yi abu ɗari cikin ɗari sai baka iya baka gaza ba wai yin kanka ba a'a wani yanayi ne ya same ka da yanayin nan ya bayu ba za ka iya ɗari cikin ɗari ba to kuma ba za ka ce tsaya in kaɗan ɗin da ba zan iya ba dole ka yi su wannan su ne wajibi a kanka a wannan lokacin na kawo ka'ida ta shari'a malama suka ce ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu duk abin da ba a samunsa gaba ɗaya ba za a same shi gaba ɗaya ba to kaɗan ɗin da aka samu ba za a bar shi ba shi yasa da wata ibarar ma la yi duraku kulluhu la yi turaku ba'aduhu. da wata ibarar ma la yi duraku kulluhu la yi yutraku kaliluhu. abinda ba ka same shi duka ba sai wani kaɗan kaɗan ɗin ba za ka bar shi ba dole ka yi da wata ibarar suka ce almaisuru la yasqutu bil ma'suri la yasqutu bil ma'suri suka ce almaisuru abu mai sauki abu da aka iya mara wahala aka samu dama la yasqutu baya saraya baya faduwa ba a cewa ba za a yi shi ba bil ma'asuri saboda a cikin wannan abin ga wani abu an kasa yi yana da wahala to saboda wannan mai wahala din a cikinsa akwai kaɗan kuma mai sauƙi to mai sauƙin nan ba zai faɗi ba dole za a yi shi ba za a ce a tun da yi ɗari cikin ɗari aka ce a yi kuma ba za a iya ɗari cikin ɗari ba to yanzu za a iya goma cikin ɗari to yanzu tun da ba za a iya wa'ancan ba to wannan goman ma shi ma ya faɗi ba a haka jahili ne yake cewa haka amma malami ɗalibi wala ya san ba haka ba ne haka suke da wata ƙa'idar cewa Al-Makaduru alaihi لا يسقط بسقوط المعجوز ma'juzi anhu al alaihi abin da aka sami iko a kansa aka iya yin sa la yasqutu baya faduwa baya saraya bi suqutil ma'juz anhu saboda saraya saboda faduwar abin da aka gaza yanzu ga talakawa kamar yadda yake faɗi ga waɗanda ba su da uwa a gindin murhu yanda ake faɗi ga kuma waɗanda suke da uwa a gindin murhu ga 'ya'yan manya ga waɗansu ƙila a gwamnatance su su ne alma'asuru abin abinda aka kasa ya wahalar to shi wannan kuma na gefen talakawar shine almaisuru shine almaqduru alaihi wancan kuma shine almajuzu anhu na manyan to su na almaqduru alaihi na talakawan nan ba zai saraya ba dole shi za a yi tunda ba za a samu duka guda biyun a hada a yi su ba wannan ga hankali kenan ƙa'ida salima kenan ƙa'ida ta ilimi kenan ta masu hankali ta ɗalibai ba ta jahilai ba kenan kuma ballantana ma ba inda mala amini daurawa ya faɗi haka amma muƙaddara tasliman jadaliyan ya faɗi haka to wanda aka iya almaqduru alaihi la suƙutu bi suqutil ma'ajuzi anhu ƙa'ida ce ta ilimi sa'annan wata ƙa'idar dai wanda duk ɗaya ce ibarori ne kawai yadda kuke Ibaratu na shatta wa ma'ana wahidun wa kullun ila zakal kamali yushiru to wannan ma haka ne wa kullun ila zakal kamali yushiru shi ma wata ma almuta'azziru almuta'azziru yasqutu i'tibaruhu almuta'azziru abinda ya gagarar abinda ya gagara yasqutu i'tibaruhu izina da shi hukuncinsa yana faduwa tunda ya gagara to hukuncinsa ya faɗi in wajibi ne to yanzu a wannan yanayin kai a lokacin ba wajibi ba ne a kanka kai ka sauke wajibin saboda shi wannan almuta almuta'azziru ne abin da ya gagara aka kasa yi to ya ba i'tibaruhu in wajibi ne to wajibtinsa ya sare yanzu babu wal mumkinu yustashabu alayhi taklifu Walmumkinu mumkinu abinda aka iya yi yustashabu alayyi taklif saboda yanzu haka ɗora nauyin taklifin ɗora nauyin hukuncin shi zai hau kan almumkinu ne wannan ka'ida ce ta karatu da wata ka'idar da wata ibarar Allah isa mu dace to da haka kaga shi yasa dole in kuka yi jahilci wala dole in ce ma jahili wallahi dole in ce ma jahili wallahi in ka ji haushi ka je ka duba kafin ka faɗi kuma duk wanda na nuna na ce masa jahili wallahi ɗariƙa ba ta haifi wanda ya isa ya zo ya kwace shi a wannan jahilcin ba wallahi sai dai kai zagi a comment kai Allah isa kai gaba amma a fefe na karatu wallahi ɗariƙa duk ƙaddara shehunan kakaf wallahi ba wanda ya isa ya zo ya ce kai ba jahilci kai ba wallahi in kuma ya zo wallahi zai ji kunya saboda gaskiya ɗaya ce fama za da haƙƙi illan dalal gaskiya ɗaya ce jahilci jahilci ne ba shi da wani suna babu wani mujamala wanda ya jahilci ku ce yayi jahilci jahili ne in ya ji haushi ya tafi makaranta ya tausaya wa al'umma ya tausaya wa kansa ya tausaya wa addini ya je yayi karatu kawai shine amma adalci wada'u shay'i fi mawdi'ihi ajiye abu a bigiransa in jahili ya jahilci sai dai masa jahili ne shine adalci ka tsaya kwana-kwana ka ce wai ba sannan abin da yake rudar waɗansu ja ai yana buɗe littafi ya karanto kaji inda muka samu matsala da ku kenan to kai ta'arifin jahilci ɗaya kai ka sani ko kai a wani ta'arifin ma wanda bai yi shishigi ba bai karanto ba ballantana ya fahimci kuskure bai faɗi ba ballantana ya jahilci ya yi shuru yi wa kansa adalci to shi ba jahili ba ne a wani ta'arifin amma wanda ya karanto ya fahimci ba daidai ba wanda ya faɗi ya faɗi ba daidai ba wanda ya sauwara ya sauwara ba daidai ba shine jahili a wani ta'arifin shi wancan ma da bai shiga ba yi wa kansa adalci ba jahili ba ne a wani ta'arifin saboda shi jahilci shine tasawwuru shay'i ala khilafi ma huwa alaihi wannan jahilci kenan to wanda kuma bai yi tasawurin ba fa a wannan tarifin shi ba jahili bane shi yasa karanto abu ba wai ke nuna cewa ai kai ma a'a ka karanto ka fahimce shi yanda yake to kai ne malami amma ka karanto ka fahimce shi ba yanda yake ba jahili ne kai ka faɗi ka faɗi ba yanda yake ba ka sauwara shi ka faɗi ba yanda yake ba to kai jahili ne wannan shi ne gaskiya a wannan ta'arifin kai jahili ne gwara ma wanda ma bai faɗi ba shi ba jahili ba ne shi shi yasa ɗaya daga cikin malima ke ta'arifin jahilci da tasawuru shai'i ala khilafi yalladhi bihi ala kamar yadda yace wal wal jahl qul tasawwuru shay'i ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala yace wal jahalu shi jahilci qul kace tasawwuru shay'i suranta abu ala khilafi yalladhi bihi ala akan sabanin yanda yake ka suranta shi ba daidai ba kai jahili ka zama jahili kayi jahilci to wanda bai suranta ba fa shi ba jahili ba ne bai wahal da shari'a ba kaza sai ya ce ban sani ba kaza sai ya ce fari ne a kuma baki ne to kayi jahilci shi kuma wanda ya ce bai sani ba shi bai jahilci ba kuma ba jahili ba ne to shi yasa wala in kai ba daidai ba wallahi sai na ce ma jahili wallahi tunda dai addini ba shi da gata kowane ɗibgagge kowane jahili ya sa kyamara ya faɗi abin da ya ga dama ko to mu ma za mu ba shi amsar da ta yi daidai da shi in ka yi jahilci wallahi zan ce ka yi jahilci kawai shi ne tunda kai baka ji tsoron Allah ba kai baka tausaya wa al'umma ba kai baka je kayi karatu ba ka sa kyamara kai jayinci wala zan ce kayi jayinci shine magana gaskiya shi yasa wannan maganar da wancan jahilin yayi da farko har ƙarshe jahilci ce kwata-kwata a ciki ai in ka tsinci kanka a yanayin da ba za ka iya yin abu ɗari cikin ɗari ba kamar yanzu cuta ce guda ɗari cuta ce guda ɗari wannan ta aka samu da Allah kamar yadda na ce cuta ce guda ɗari a ƙa'ida shine a kawar da cutar nan guda ɗari dole ne a kawar da ita saboda ƙa'idar zalu abbararu yi zalu cuta ana kawar da shi ne ba a barinsa to amma akan kawar da shi ne gwargwadon iko fa dole dai a kawar da shi amma ana kawar da shi ne gwargwadon iko shi yasa suke da wata ka'idan ma suka ce ad yuzalu bi qadaril imkani kaga bi qadaril imkani shi cuta ana gusar da shi ne gwargwadon iyawa gwargwadon iko goma za ka yi <laughs> to dole ka kawar da wannan goma shi yasa Allah ke cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah haƙiƙanin iyawarku matakar kun sami iko to ku ji tsoron Allah duk yanda aka yi iyawarku matuƙa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi cikin hadisi idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum ka ƙure maleji iya nan za ka iya shesa wannan maganar ta Sheikh mala aminu daurawa allahi babu wanda zai yi mata wannan abin in ba jahili ba kuma kun ga yayi kuma na tabbata yanzu dai a gobe ba ka ƙara fitowa ka faɗi ba kuma yadda na faɗi kawai abin da na fahimta gaskiya saboda ahalis sunna ne ka san wani abu suka yi ko suke yi su malumansu su duk inda ka sa su a harka na wani abu ba aikin addinin suke ba ba sa aikin addinin inda ka sa su a wata harka ba sa yi eh, ba sa harka ta addini su sa addini ci gaba to shi kuma ahli sunna duk inda ka sa shi a wani harka addininsa ke hari saboda ya san amana ne kuma ya san in bai tsaya ya tsara amanan nan ba Allah azaba zai masa amma kai dan ɗarika ai kana tare da shehu shehu tijani ta ce duk zunubin da kai sai ya shigar da kai aljanna ko menene Ko wani irin zunubi ne to kai da kake da wannan ai dole ka ci amanan mutane ai to shi kuma ahli sunna wa yake da shi a eh, ba ka da wani shehu da ya dauke ma to shi yasa zaka ga idan aka sa su aka ba su wani matsayi za ka ga sukan dage to wannan yakan sa jama'a su fahimci sunna shi kuma yakan sa jama'a su fahimci sunna to su kuma sun san da hakan sun san da haka sarai to sai ka ga suna kai wa abin hari sai sun nuna duk ƙoƙarin da mai shi yake yi sai sun illanta abin sai sun sa shubaha sai sun sa tunani a ƙwaƙwalen jahilai su ga ba a komai su ga mai shi fa ba daidai to duk wani hanya wallahi da a ce wani shehu ne na ɗariƙa aka ba shi wannan matsayin na farko ba lallai ya yi abin da mala aminu daurawa yake ba sa'an nan muƙaddara yana yin abin da mala aminu daurawa yake sai ya fito ya yi wannan maganar da mala amini daurawa yana tabbata kai dai jahili a basarauki wallahi ba za ka taba fitowa ka faɗi wannan abun ba wallahi ba za ka taba faɗi ba eh da ce dan dariƙa ne yake wallahi ba za ka taba kawai abin da yasa ka faɗi ahli sunna ne kuma kaga yana abin da jama'a za su jinjina masa a ce to wannan ne kake bakin ciki shi yasa da yi wannan magana bisa jahilcinka da kuma wani abu na zuciyarka sai ka fito kana raddi kuma har na gama ba wanda ya zo ya kwace ka kuma haka wala za ku yi ta yi to sai abu na biyu wannan shi ne ma zan mafi magana a kai akwai jahili mai karama singileti e mara tarbiyya mai karama singileti kasan wani ya kira na ta ƙasa yana a alkanawi yadda kake din nan wallahi ya yabe ni yanda kake da karatun nan a yi wallahi sun matallahi don mutumin da yake ya yi karatu in ya ji ka wallahi ya san ka yi karatu saboda yanda kake karanto ibarori za a ji kaza ka san mutum baya wannan daga kuskure amma wallahi kai mutum ya gama ziga ni kakab ya kamata da Allah a daina karatun nan irin na ɗauko littafin ɗarika a ce an ce kaza wallahi duk ya gama ya kamata a ce yanzu abu kaza kuke koyarwa da abu kaza musulunci ya amfana da ku wallahi duk ya gama da ya gama saboda ina so in fahimci ya yi balance ɗin abin ya yi adalci sai na ce to ai kamata ya yi sai na faɗi mai singileti na ce ai shi ma kamata ya kuringa masa ai magana ni ka ji ina zagi ne na ce ni a bana zagi sai na faɗi mai singileti na ce ai su ne suke zagi wallahi na ce ai su ne suke zagi sai ya ce a ba da Allah ya ce wannan ai ba malami ba ne wallahi abin da ya ce kin ce ana magana malama na addini ya ce wannan ai malamin larabci ne wallahi haka ya ce da har ce ma a larabcin jahili ne to kasan in mutum kasancewa a tafiya su babu gaskiya to in ya ɗanyi gaskiya kakka matsa bashi a haka eh. da wala da har ce ma a larabcin ma jahili ne eh, da har ce haka in ce a larabcin ma jahili ne to sai naga tunda da haka yi jara'a har ya faɗi Eh, ya ce ba malami ba ne ya yi jara'a kawai sai na ga in shi a haka wala abin da ya ce kenan sai na ce to amma kai da kake faɗin haka me yasa to kuka je kuka yi masa rawani kun san jahili ne wallahi haka muka yi da shi sai ya ce mala alkanawi kenan ya ce ai in gaya ma fa ya ce duk ɓangaren guda biyun fa ya ce da ɓangarenmu da ɓangarenku ya ce wallahi wani abin ba don Allah muke ba wallahi da kan ya faɗi ya ce ai wani abin eh, ya ce ai wani abin ai ba don Allah ai muke ba wallahi haka ya ce sai ya ce ka san abin da ya yi ba daidai ba ne na ya fito ya ce malam jafar shine asalin boko haramun na kai ce kaga ai ba daidai ba ne ya ce zalunci ne ya ce to amma ka san mutum su suna ganin yadda yake kamar malami kamar an tozarta shi duk da abin da ya ba daidai ba ne kuma ka san akwai ciwo wallahi kuma yana da odiyon na rantse da zatin Allah yana da odiyon wannan abin da nake gaya muku dan ni ai a kai ma ka san na ai wallahi yana da odiyon wallahi kuma wallahi shehu ne kuma tayu ya ji ni wani ya ce ai na yi cin amana me yasa ai na dauka ai na faɗi ci duk wanda kai kira na akan wani abu muna magana ka sani ina ɗauka. na ma faɗi ma ban ni ban ni cin amana kowa ba na faɗi Tun wanda kai kira na wala ko da ka fito kana surutu ko kana wannan in ka tanka ka ba kyale ka kawai ne saboda ine ma kallon no need a baka amsa amma duk wanda ka san ka taɓa na har ahli sunnan da suke kirana akwai waɗansu da suka ce suka kira na daga bauchi wai su yanzu sun yi ittifaki duk wanda ya ƙara zagen musu malami su wallahi sun yi ittifaki duk ɗaliban sai sun samu wani malami babba cikin malamin sunna sun zazzage shi su ma shi ma yana da wannan abu amma da ya zo yana surutu nan yana wannan ko kallon saban ba ko kallon saban ba kuma har bidiyo na zo na yi live a na ce ya yi kira na haka ma na ma yayyabe shi amma wallahi kakkab abin da muke da shi wallahi na ɗauka kuma wannan maganar da ya faɗi wallahi na ɗauka in kuma ya fito ya ce ai karya nake masa zan fito in danna muryarsa za ku ji wallahi na ɗauka to kaga irin wayannan duk duk wanda kai kira na ka sani ina ƙara maimaitawa ban ha'ince ka ba wallahi ina ɗauka kakaf ina ɗauka wallahi duk abin da ka san mun yi da ni da kai kan wani ƙadiyya da na zo nan na wannan wallahi na ɗauka kakaf eh, ina ƙara maimaita ne saboda wani kada ya ce ai na yi ha'inci ko na yi abin da ba daidai ba kuma abin za ka ga akwai rashin hankali don wani ya zagi malaminka na sunna kai ma sai ka samu wani malami ka zaga wannan ai hauka ne ai hauka ne wannan zagi ba shi da kyau ballantana ma malamin sunna cin mutunci ba daidai ba ne ballantana kuma malamin ma na sunna in wani aka samu wani ya yi rashin tarbiyya ya zagi wani malami to kai ma an ka zo ka zagi ai wani ai malami ka yi rashin tarbiyya shi ma ya yi shi ina laifin wancan malamin shi ya sa shi ai ya zage shi mu ma kaddara shi ma ya sa shi a zage shi yanzu shi dan yayi ba daidai ba kai ma sai kai ba daidai ba mu ko malaman ma bid'a ba ma ma zagi ballantana ma na sunna mu ko na bida'ar ba ma zagin su ballantana ma eh ma malamin sunna to yana ba ku labari shi yasa ina ajiye abubuwa ne saboda duk wanda ya kira na inda ka san kai kira na to duk abin da muka yi da kai wallahi na dauka kawai ban fiye fitowa haka ina daddannawa bane don wani abu sai ka ga biyewa sai ga uwa bata lokaci ne kana da abubuwa da yawa eh nan wayanda suka fi wannan Allah kawai sai ka ga da shi to yana ba ku labari wannan din sai na ce to amma kuka je kuka yi masa rawani a na ce kuka je kuka yi masa rawani kai kake cewa ba malami bane amma kuka je sai ce ai ka san duk gaba ɗaya ɓangaren namu ai wa'yansu abubuwan wallahi ba dan Allah muke ba ya kaga ai akwai ciwo nan mutumin da yake karatu ana ganin sa an ɗauke shi a malami a zo a cire shi daga shi sai singileti kasan zuciya ya ce an yi hakan ne saboda a ɗan sanyaya zuciyarsa shi ne aka ji aka yi masa wannan rawanin yi wani ya ce ƙasan zuciya ce amma duk ɓangaren biyun ya ce wasu abubuwan fa duk ba don Allah a muke ba wallahi abin da ya ce kenan wallahi abin da ya ce kenan to wannan jahili da nake baku labari shekaran jiya ne wannan karatun shi ɗan shafa kansa ne karatun da na faro muku wannan ɗin na abas sadoki za ku ga shi na fi mayar da hankali saboda ɗayan dukkanin mai hankali ko da baka yi karatu ba za ka fahimci akwai ɗan taɓin kwakwalwa tattare da shi eh, za ka fahimci mahaukaci ne jahilci ne ya haɗu da hauka tab raɗaɗi kenan wai ciwo akan gyambo kurji akan me ake cewa gyambo to jahili ne kuma sai ya haɗu da ɗan taɓin hankali to shi karan kansa jahilcin hauka ne ballantana kuma an haɗu da kaga hauka hauka kenan sai ya zama da cewa hauka ne kenan hauka ne hauka biyu kenan to bayan na zo na yi wannan karatu bayan na zo na yi wannan karatu sai na gan shi jiya ya je tiktok wato ya bugu a karatun wanda shi ne dalilin ma zuwa na nan na ba da bonus din nan ma Wato ya bugu a karatun ya bugu sai yake ce min shek eh akwai wani soket da Allah ɗan miƙo eh soket ɗin nan nan shek ina jin aina ka ne aike ka ɗauki shi a shek ne ya ɗauki eh ko ok ka sa shi a caji ina wannan wayan nan saboda in ba haka ba za a fara kira

na'am kuna ji ina gaya muku afuwan da Allah eh, saboda ina so ne yanzu yanzu zan sa number kira saboda na zo daidai gaba bayanin da zan yi na karatu to jiya sai ya je tiktok shi dai wannan jahilin ya bugu kasan na haska shi na ce jahilci ya yi babu inda ibn timiya ya ce shi ba musulmi ba ne a wannan maganar na ce babu abinda da al'imam ibn al qaim yake faɗi cikin littafin madarijus salikina wanda na faɗi na ce hakan ya nuna cewa jahilai ne su ba su suke karatun littafin ba yayima man da abubakar maɗatai ya in ya yi jahilci sun yi jahilci in ya yi kuskure sun yi kuskure in ya yi ba daidai ba sun yi ba daidai ba shi ma kuma kwafowa yake tunanai wannan bayanin sai na kawo maganar saboda ya nuna shi ma ai prop sani rijiyar lemo ai ya har yana faɗi cewa Allah ya taimake su yanzu gashi da kanzu yake faɗi ibn taimiyya kaza wallahi na jima da sanin wannan maganar da karanta ta wallahi na manta wanda alimam ibn al-qayyim ke faɗi yace wa kana iza usni alayhi fi ya yaqulu wallahi inni ila ana ujaddidu islami kulla waqtin wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan yake cewa wa kana iza usni alayhi fi waji yace ibnu taymiya ya kasance in aka yabe shi a gabansa ya kulu yakan ce ya ce wallahi ya ce na rantse da Allah inni haƙiƙa ni lallai ni ilal ana zuwa yanzu ujaddidu islami ina jaddada musulunci na kulla waktin kowane lokaci daidai wannan gabar ibn taimiyya ya tabbatar a ciki shi musulmi ne don in ka ji an ce an yi tajididin abu ji an ce an yi tajididin abu to akwai shi tajididinsa aka yi sabunta shi aka yi amma abin da yake babu shi ba a cewa an yi tajididinsa ba a cewa an yi tajididinsa abin da babu shi yasa za ku ji shekhu usmanu bin fodi ake ce masa almujaddidu eh. almujaddid wanda ya jaddada wato ya zo ne ya samu mutane ai musulmai ba shi ya kawo addinin musulunci ba amma me yasa ake ce masa mujaddidi saboda ya zo ya samu musuluncin bai same su a kafirai ba amma yana ganin akwai gyararraki cikin addinin sai ya zo ya yi tajdidi kai a ciki ibnu taymiya abubi ya tabbatar in kana fahimtar dalalatul alfaz kenan in kai ba daƙiƙi bane in kai ba jahili bane kalmar cewa ujaddidu islami ya nuna shi musulmi ne amma yana sabunta musuluncin ya nuna shi musulmi ne a ciki sannan da ya ce kulla waktin wannan ya nuna musuluncinsa koyaushe a sabo yake ma babu lokacin da musuluncinsa yake ba a sabo ba to kai ƙaddara musuluncin nasa akwai shi akwai shi amma sai yake ta jididinsa ba koyaushe ba to har yanzu in aka tashi za a ce eh akwai dai musuluncin ko so ɗaya ya tajdidinsa akwai shi dai kai ko da a ce ma kaddara bai ma yi jididin ba akwai musuluncin to sai ya ce ma shi yana jaddadawa wato kullum yakan ƙara imani ne sai ya ce ma kuma kulla wakatin kowane lokaci shi kuma haka manzo Allah ya ce jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah duk da yake hadisin nan wa'insu na malaman suna ganin hadisi ne da'ifi jaddidu imanakum ku yi ta jididin imaninku ku sabunta shi shi yasa akwai jahilci da Allah yake cewa ya ayyuhan ya ayyuhan Nabi kai ka isa ka ce manzo Allah baya tsoron Allah ne da Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu aminu billahi kai kana tunanin ba su imani ba ne in ba su imani ba me yasa Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu me yasa Allah ya kiraye Yesu da imani abin da zai ƙara fito ma da wannan surar ka duba kisar annabi ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min ƙala bala walakin li yatma inna qalbi Allah ya ce awalam tu'min kaga bi ma'ana amantu bala na'am amantu walakin li yatma inna qalbi Allah ya sa mu dace to shi yasa ibn taymiya da yace yana jaddada imaninsa sai ce kulla waqtin to wannan yana nuna ma ma koyaushe ma imanin a asabo yake tabbat dai yana ganin bai kai ba inda ya kai to da ya yarda da kansa bai jaddada ba inda ya kai to da ya yarda da kansa bai jaddada ba yana ganin baya buƙatar tajididin imanin sai kuma a gaba da yake kai da kiki ne kace ya ce shi ba musulmi bane sai ce wa ma aslamtu ba'adu kai ko nan ya tsaya ya ce wa ma aslamtu ba'adu bai ce islaman jayidan ba ko nan ya tsaya ya ce wallahi inni ilal ana ujaddidu islami kulla waqtin ya ce wa ma aslamtu ba'adu wallahi ko nan ya tsaya qarinatu siyaq ta baya sai ta fassara ma wa ma aslamtu ba'adu me yake nufi shin ya ce shi ba musulmi bane amma duk da aka sai da ya ƙara ya ce islaman jayidan wa ma aslamtu ba'du din nan yana nufin ai islaman jayidan hatta al'ana ma aslamtu islaman jayidan zalika al-islam al-jayyid ma qumtu bihi hatta al'an shine amma da yake kai da kiki ne sai kace ya ce ai ba musulmi bane to na ga jiya ya je TikTok ya tara jahilai ya ɗauko wannan maganar ya ji bugu kenan duk dai da yake an ce wai jaki ba ka jin bugu amma dai gaskiya akwai alamar ya ji bugu akwai alamar ya ji bugun akwai alamar ya ji bugun gaskiya saboda da ya je ya ƙara mai maimaita zancen shi yasa to anan muhallin shahid ba inda ibnu taymiya ce shi ba musulmi bane amma da shehu Jani ya ce shi ba musulmi bane ya faɗi eh, shehu dai ya faɗi gaskiya cikin littafin al ifaratul ahmadiyya li sa'adatul abadiyya yake cewa amin saba na kunu minal muslimina ya ce wa wallahi ma shamimna ra'ihatal islami ya ce wa wallahi ma shamimna ra'ihatal islami ya ce amin saba na kunu minal muslimina ya ce wa wallahi ma shamimna ra'ihatal islam ya ce amin saba na kunu minal musulmi sai ya ce wa walla yace na rantse da Allah ma shamimna ra'ihatal islami ba mu shaƙi ƙanshin musulunci ba ma to kaga wanda yace shi ba musulmi ba ne ya ce wato wannan ke nuna ma nisan shehu tijjani gabarin addinin musulunci ma duk abu in ka ji an ce an jiyo ƙanshinsa to ba a zo zuwa gare shi ba ne ƙanshinsa aka ji ba a shige shi ba daga nesa aka jiyo ƙanshinsa to jiyo ƙanshin ma akan sa rai za a tarar da abin da aka ji ƙanshi in aka ƙara gaba saboda ka jiyo ƙanshin abu to in ka je gaba za ka tarar da shi ƙanshin da ka je yake nuna ma in ka ci gaba da tafiya yana gaba to shi shehu tijjani ce bai ma ji kanshin musuluncin ba kwata-kwata kaga ballantana ma ya ƙara gaba ma ya shige shi shi yasa wannan maganar wallahi in ba jahili ba ba mai ɗaukar ta yayi muƙaranarta da ta shekul islam ibn taimiyya wai ka ce wai shi ma nan ya ce wai ba wai musulmi ba ne shi ina shi ya faɗi shau tijjani dai ya faɗi ba shakka ya ce wa wallahi ma shamimna ra'ihatal islami ƙanshin ma musuluncin ma ba mu ji ba ƙanshin musuluncin ma ba mu ji ba kaga inda sun ji ƙanshin su ne ma inda sun ji ƙanshin musuluncin to a sa ran ma <laughs> za su ma shige shi ya ce ƙanshin ma ba su ji ba ƙanshin shi yasa wannan magana da wannan da wacce wala ba ɗaya ba ce eh, ba ɗaya ba ce wannan na farko kenan amma abu na biyu sai na samu wani kwastoma ɗan ɗariƙa ya hauro zan je zuwa ga abu na biyu da haka yanzu da Allah ga number waya zan sa shi yasa bonus ne eh, bonus ne Ga shi nan ta whatsapp kawai da Allah eh, bonus ne na jiya bonus ne kaga wato ɗan ɗariƙa gaskiya fa ko ina tausaya muku wannan wani irin karatu ne eh, ina tausaya muku wannan wani irin karatu ne wallahi ina tausaya muku yan dariƙa wallahi ina tausaya muku wannan dan Allah wani irin karatu ne a yi a ƙara zuwa a baku banos ga ai na fayi fa <laughs> kyanta ka in ƙara dawowa shi jahilin da kuke turowa ma ko nan ba waya bai sa ba haka ya gama surutan sai tashi saboda yana tsoron ka a kira wala ba na tsoron kowa ya kira la ba na tsoro to menene karkari in ka zo in ban sani ba ban sani ba sai me komai na sani arabta shay'an wa ghabat anka ashiya'u shine ka san wani abu ne wayansu abubuwa sun buyan ma baka san su ba eh shine la adri nisful ilmi la ba nisful ilmi sai me amma dai wannan maganar da ta shehu tijjani wallahi ba inda suka zama ɗaya shi dai shehu tijjani ya ce ko ƙanshin musuluncin ma bai shaƙa ba shi kuma ibn taimiyya ya ce a'a shi musulmi ne ma ya ce shi musulmi ne ya faɗi haka sai dai kawai me yake jaddada musuluncin yake amma ya tabbatar shi musulmi ne don abin da babu ai ba a jaddada shi ai sai dai a gina shi daga farko <laughs> eh. ai sai dai a a yi haƙa foundation ai kai baka ji ba ƙurashawa mai aka ce sun jaddada ginin ginin ɗakin ka'aba jaddadawa suka yi eh. ko shine a cikin sira ake cami jaddadat ƙurashun ko bina'il menene jaddadat ƙurashu bina'il ka'aba Ƙurashu bina'il Ka'abati afuwan ko jaddadat ƙurashu ƙurashun bina'il Ka'abati? wata ibara dai mai kama da haka afuwan da Allah amma kama akwai alifin da lamu jaddadat ƙurashu something dai uwa akwai ma'arifa a gaban amma dai kun dai gane yi ma'anar eh, eh. amma dai na taba a wucewa asira na karanta nan tabbas asira ina jin eh, khulasatu nur liqin ne tabbas ina karantar da ɗalibai na wuce da nan Eh, tsaya mu gani uwa haka aka ce to da Allah yanzu dama su ne suka gina ɗakin ka'aba dama ba su suka gina ba ina jin ma cewa aka yi ko tsaya mu gani dai ina zuwa don an faɗi shekarun da aka yi wani ruwa ne ko ginin ɗakin ka'aba ya rushe ko to kaga har aka zo sanya dutsen hajar aswad a bigiransa ko tsaya mu gani ina zuwa ina sawa zai fito jaddadat ku tsaya da Allah to da Allah yanzu ƙurai ku ya ƙuri ƙurai shi yawwa gashi nan haka ne kai Allahu akbar wallahi kuma haka ne eh gashi kuma haka ne wallahi wallahi gashi kaga daɗin koyar da yara eh, daɗin koyar da yara kenan in kana neman wani abu sai ka gan shi eh, in kana neman wani abu sai ka tuno ka karantar da wa'insu yara gashi kuma ko ya ƙuri gashi ana to kaga ai ba su suka yi ɗakin ka ababa ko sai ka shiga cikin suratul baqara ne ko aramma. wa iziyar fa'o ibrahimu ibrahimu alƙawa'ida min albaiti ko wa ismailu rabbana taqabbal minna ko cikin suratul baqara ne to kaga ai Allah ya gaya ma wanda suka gina amma da aka zo ƙurashawa cewa aka jaddadat bina alka'abati da Allah ku tsaya da fa sun nuna mun siran nan gurin fa kaga ce aka yi jaddadat to ibn taymiya ce ma ujaddidu ujaddidu kaga ba wai babu bane amma shi wancan kuma sai cewa yi ma shamimna <laughs> ra'ayatul islam yace kanshin musuluncin ma ba su ji ba amma da yake kai da kiki ne wai ka zo ka ce da wannan da wancan duk ɗaya ne tsaya in ne haka khulasatu za su nuna ban wannan ba da su nuna khulasatu nurul khulasatu nuril yaqini nuril yaqini yawwa gashi gashi gashi gashi khulasatu nuril yaqini ka ganin ya ce sababu buniyani ƙorashinil ka'abati ba da fanaga sun nuna mu to shi ne shi kenan dai mun dai gane to kaga shi yasa yanzu ai ta jididi suka yi sune suka gina in ka ce sune suka gina to ina waccan ayar har yanzu fa ni na fa gama karatun fa ni na gama kawai kira nake jira shi ya sa to kaga amma shi shehu tijjani yi kanshin musuluncin ma bai ji ba Allah yi kanshin musuluncin ma bai ji wallahi yi kanshin musuluncin ma wallahi eh ban gani ba wani ya ce ai yanzu baka gani ba wallahi ban gani ba da da ina gida ne shine ina da khulasatu nurul yaqin a kusa amma har yanzu ban gani ba amma dai wannan ne dai magana to gashi nan na sa numba gashi nan na sa numba shi yasa to wala yana nake gaya muku in ba jahili ba ba wanda zai ce da wannan magana da wancan da ya ce wala ba ɗaya bace shi yasa in kuma wani ya ce ɗaya ne ga numba nan hmm, in ka ce ɗaya ne ga numba nan ga wannan na ga yi kira na ɗazu ya kamata mu kwanta amma ku tsaya in yi kira yau in su su ɗan kira wa kira wannan ya gaye Allah akwai gajiya Allah ka samu dace Allah ya samu dace shi yasa wala kuna ji shekul islam ibn timiya amma magana ya nuna shi musulmi ne kawai dai irin kankan da kai ne ai kafin wannan magana sai da ya kawo ya ce wa kana kathira ne ya tamassalu bi hadal baiti anal mukaddi wa bunul mukaddi haka za kana abi wa jaddi eh. anal mukaddi wa bunul anal mukaddi wa bunul mukaddi haka za kana abi wa jaddi anal mukaddi wa bunul mukaddi hakaza kana abi wa jaddi Allah bar maza kenan kaga wannan sabanin su shehu Ibrahim shi ba haka yake ba cewa zaka yi Fa hal absarat aynaka misli sa'iran suluki wa jazbi wal ulum fuyudu kaga daga nan zaka gane bayan Allah shi shehu Ibrahim abin da yake cewa fahal absarat aynaka misliya sa'iran za ka taɓa samun wannan cikin zancen ibn taimiya ba wallahi irin wannan babu ya ce fahal absarat ainaka ya ce idanuwanka fahal absarat sun sun taɓa gani misliya <laughs> irina kwatankwaci na sa'iran da ke tafiya a hanyar Allah kai idanuwanka ta taba gani suluki suluki na wa jazbi da fana'ina da jazbata ya ce wal ulumu fuyudu ilmai kuma tekunsu kawai kwara zubo su ake yi kwarara suke yi ai shi bawan Allah ku yaushe kankan da kai yake kankan eh, da kai yake to shi yasa abin da ibn taimiyya ya kenan gashi nan fa na sa numbar amma har yanzu ban ga wani ya kira ba ya ce dan magori eh dan magori kenan malam anas malam anas wallahi jiya na ji an ce fa haushinka ake ji jiya jiya wala an ce kayi bugu wallahi malam anas an ce jiya kayi bugu haka aka ce an ce wallahi mala anas ake gama aka ce kayi bugu yanzu kuma ka zo ka ce dan magori kenan to waye dan magorin <laughs> ka ganka wallahi Allah kai wasa da waliye ba eh, in kai wasa da yi a yanzu nan sa yi ma salbu <laughs> wa alaikum salam Allah mala anas idris kano kai hankali ka ai ma salbu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam fa muna jin ka fa muna ji. Ba ka ji na ni? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka fa. To. An ƙara in kiran ka ne. Allah ya sa ma ɗan ɗariƙa ne an kaga ɗan ɗariƙan ne ya kamata mu ringa ɗan ɗariƙan ne ya kamata mu ringa Allah muna ba su magani a kai fa kai kira yanzu kun ga mutum ya yi kira kuma ina kiransa yana katsewa a wallahi shi ya kira kun gani wallahi shi ya kira gashi wallahi za wallahi shi ya kira da kansa da ku kun gani shi za ku gani ya kuma ku gani anya kun ga ko a ah, zan kiranka direct ai ai mu neman ku muke tun da kuwa neman ku muke ana son abin da zama tun da dai neman ku muke Allah ku Allah kana neman mutum kai ya kamata ka je asibiti da kanka kai ya kamata ka je asibiti da kanka amma dakta ya fito saboda yana son ka yana neman ka ya baka magani kana guduwa kuma <laughs> kai ya kamata fa ka je likita fa Allah kai ya kamata ka zo Allah kai ya kamata ka zo amma ina bin ka kuma kana gudu kai baka zo ba ni ina bin ka kuma ina tausaya ma in baka <laughs> magani kana gudu Allah kai ya kamata ka je likita fa san baka ji aka ce ko da magani ba kwana biyu in ka sha baka samu sauki ba aka ce tuntuɓi likita <laughs> to kai baka sha ba yawwa ga wani ɗan uwa wallahi gashi ya ce fisanatil khamisati wasalasina salasina min umri, hadamat quraishin al-ka'bata quraishin wajaddadat bina aha kaji ko wajaddadat bina kaga wajaddadat ka saboda me me yasa aka ce wajaddadat saboda ita din ba ita ta gina ba wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna annabi ibrahim ne ya gina kaga ko aka ce wajaddadat bina bina'aha saboda mai saboda ba ita ta gina ba daga farko ai amma jahilin nan ibn taimiyya ya ce wallahi inni ilal ana ujaddidu islami kulla waqtin wa ma aslamtu ba'adu islaman da yace ujaddidu da yake kai da kiki ne ka zo ka ce wai ɗaya yake da magana shehu tijjani jiya kuma na ji ka a tiktok jiya kaje. kun san habba sada ne wallahi in suka gani iya gudun wallahi habba sada ne na bude wani account hau hoton shehu ma na sa a jikin accountin dan dai kawai in na je su ringa ɗauko ni amma yana buɗe sabon accountin wallahi da hoton shehu ibrahim ashe Allah sun gane shekarun je waccan na shiga wani gida ina shiga su ga alkanawi can a ƙasa ga alkanawi can a ƙasa wallahi shi ɗaliban wayannan jahilan ka alkan wallahi tsaya ku ga sabon account <laughs> la tsaya ku ga sabon account to jiya na shiga na tura na tura wala daga karshe suka yi meeting dina ma ba na iya ne comment har yanzu fa ban ga fa an yi kira ba fa in nuna muku wallahi daga ƙarshe suka yi bulokin dina wallahi suka yi bulokin dina wallahi suka yi bulokin dina daga ƙarshe ya ku gani wallahi ga jahilin ya je ya zauna ya tara jahilai za ku gani kun ga wallahi ina su ɗauko ni su ɗauko ni suka yi mutum dina kaga wallahi ka gan shi jahili da karyayyen haƙori jahili ga jahilai a gefe wallahi da kallon wannan kasan wannan <laughs> kunga ko kunga za ku gani za ku gani za ku gani kunga za ku gani za ku gani <laughs> Allah na tura ya kunga kunga to ku duba sama kuma kunga jannan ya nuna na yi request kunga ko to za ku kunga kunga kunga ko Allah ya sun matallahi Allah ya sun matallahi kaga kun ga awe kasa ana kama shi alkanawi saboda su wayanda suka wannan sun dan kun ga a kasa ko wani yana gashi wace kama shi alkanawi <laughs> kun ga gashi ta zaka ga wani yana rubuta kama shi alkanawi wallahi sun matallahi na yi jahilin nan wallahi nai nai na yi jahilin nan wallahi na yi. wato so yake shi ya fi so ya dan samu irin waɗanda suke ba ɗalibai ba yawwa gashi wallahi wani ɗan ɗariƙa ya ce akwai wani da ni yake ku ɗauko shi wallahi na san wannan ɗan ɗariƙa ne na san shi kuma tsaya ku ji abin da ya rubuta wallahi ɗan ɗariƙa ne shi ya ganni kuma duk sun ganni wato kai da ƙiƙi kuma in an zo za a biya ma karatu ni ban taɓa ganin wallahi mara lafiya ba irin wannan jahilin ana bin ka za a baka ma yawa kaga yawa gashi nan kudu ba wannan ɗan ɗariƙa ne kun gan shi wannan hoton da ya sa hoton jikan shehu ibrahim ne kaga zaharaddin ya ce akwai wani wai shi ne ginan gausi kada a ɗau ɗauko shi a <laughs> oke kai ni ne wallahi yake cewa kada a ɗauko ni ana ta cewa yake a ɗauko ni wallahi ashe wai cewa yake wai kada a ɗauko ni <laughs> can ashe ittifaki ko kai kada a ɗauko ni yi ba zani ba a wallahi gashi nan wallahi na zaci kun ga wani da yake shi ya ganna a ƙasa wannan na ƙasan ya ce kama shi alkanawi shi kuma wannan zaharaddinin kun gan shi ɗan ɗariƙa ne zaharaddini kun gan shi muhammad ya ce akwai wani wai shi na ginan gausi kada a ɗauko shi <laughs> wallahi ashe a shi sa. ai ni ban san haka ai kuke ba wato cewa kuka yi ma kada ma a ɗauko ni ashe to wallahi da wani ya zo a gidan ajiya abinda shi jahilin da ya kawo wannan jahilin yake cewa wai ai alkanawi ba zai iya zuwa nan ba shi in ya isa ya zo a lokacin fa na ma tura fa a ya ɗauke ni fa ai ba zai taɓa zuwa nan ba ashe ashe ittifaki suke kada ɗauko ni wannan sai gazgata mun maganar da ake faɗi wallahi ah, wato tsarawa kuke yi kada a ɗauko ni kaga ya ce akwai wani wai shi na ginan gausi kada a ɗauko shi yanzu don girman allah a haka za ku kara ɗariƙa matsorata kuma da yake tantiran jahilai ne suka ce wai ban isa in je ba kuma wallahi a lokacin ina ƙasa na tura na tura kai na yi kiran wani ɗan uwa rufa'i na gan shi a gidan ya yi kwamen a ƙasa na ce da Allah kana haurawa ka faɗi suna na? ka ce gani can a ƙasa da Allah su ɗauko ni na ce kana haurawa yana haurawa shi ma ya tsaya kaɗan bai yi magana ba wallahi kawai sai suka sauke shi ashe jahilai cewa kuka yi kada a ni gashi ɗan cikinku yana faɗi amma da yake tantiran jahilai ne kuka ce wai ai in wai na isa wai na zo shi yasa wallahi ɗariƙa wallahi ba za ku iya kare wannan batan ba wallahi kuma irin waɗannan jahilan wallahi ba su iya kare ta ba Eh, Allah in ma wa'ancan za su fito manyan na Abuja su fito su furo. Allah amma dai wa'annan jahilan wallahi ba su iya ba eh, Allah wa'annan jahilan dai wallahi ba su iya ba zan tashi to tunda kun yi ku kira zan tashi tunda kun yi ku kira ni zan tashi babu abin da zan tashi zan yi wallahi Allah ya sa mu dace